امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون ko shin wanda ya halarci sammai da Kasai ba tare da wani sumfuri da ya gabata ba kuma ya saukar muku ruwa daga yamma ya ku mutane muka tsirar muku gonaki masu kyau da ƙayatarwa irin waɗanda ba za ku iya fitar da irin waɗannan bishiyoyin a waɗannan gonakin ba saboda gajiyawarku akan yin hakan Allah shi ne ya fitar da su shin akwai wani abin bauta da ya yi wannan tare da Allah a'a babu kawai dai su mutane ne da suke karkacewa gaskiya sai su daidaita mahalicci da abubuwan halitta don zalunci